ban harshe Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in duk suna da alaka da karatu in banda ta karshe guda daya ta dai ba sai nisa da yawa ba wannan yana da kyau kwarai da gaske zai karfafa gwiwa wajen mutum ya ansa su kenan wani ce menene matsayin wanda ya wa wani mutum aiki ya ce da shi na gode ma a maimakon ya ce na gode wa Allah idan mutum ya maka wani alkhairi sai ka gode masa wannan ba laifi kai ba idan ka fahimci abin da muka faɗa wajen shi Allah ya sanya shi zama sababi abin ya zo wurinka idan Allah ya sa wani sababin kaza ya zo wurinka babu laifi dan ka gode masa amma godiyar da zaka masa ta Allah ta fi yawa tunda shi Allah shine mai al-musabbib amma shi ya sanya shi ya zama sababi zaka gode masa godiya da ta cancanta da shi a matsayin sa na sababi amma za ka gode wa Allah rubanya rubanya rubanya akan wannan a matsayin ka na mai al-musabbib lian Allah ta'ala huwa alladhi saqahu ilayka Allah ya turo shi yazo har ya baka wannan abu to za ka yi wa Allah godiya bisa ga ya turo wannan bawa kuma za ka yi wa wannan bawa godiya dan ya zanto shine huwa alladhi nawadahu ilayka ya mika wannan abu gare ka wannan ya tabbata cikin hadisi annabi ce la yaskuru Allah amalla yaskuru na wanda baya godiya mutane in sun masa alkhairi to ba zai godiya Allah ba to inda kuskuren yake ka godiya wannan ka manta da Allah yanzu ka jingina ni'imar zuwa ga wannan kenan amma idan ka koshi da tauhidi zaka fahimci cewa abin na zuwa kafin ka sana kowa sai wa sai Allah ta'ala to bayan yi wa Allah godiya bisa ga wannan to kuma sai wanda ya zo da abin shi kuma ka gode masa kenan a daraja ta biyu a matsayin sa na me na sabab za mu fahimci wannan cikin hadisin Ka'ab bin Malik wanda bai samu zuwa yakin da buka bashi da sauran sahabbai lokacin da annabi ya daina musu magana har tsawon kwana hamsin. da tuban shi ta zo ya yi duk godiya ga bangalori guda biyu ya san dai tuba daga wurin Allah take an gane ko shi ne azurta shi da ita amma sai wani bawan Allah ya zo ya masa bishara sai zan to wannan shi zama sababi na saduwan tuban zuwa na gare shi shi ka nan take da aka faɗa masa sai fara godewa Allah ya faɗi yemi sujudi sukuri sannan kuma da ya tashi sai cire tufafin da ke jikin sai bai wannan Allah a ba wannan bawan Allah a matsayin sa ne na sababi kun fahimta ko wato inda dai mas'alan take ka tuna da Allah a matsayinsa na musabbib cewa dukkan al-asbab ba su da wani tasiri illa bi mashi'atil musabbib bi mashi'atil musabbibi alladhi huwa Allah amma nan baya nuna kamanta da asbab dai idan dan adam ne ka gode masa wannan kuma nau'i ne na ibada da manzon Allah sunnanta maka kun bai tona da kyau wannan kuma yace kamar inda ya kasance a ah, yana magana ne kan wato rigakafi da aka yi kan waɗansu mas'aloli kafin faruwar su tare cewa Allah shi ke kaddar komai shi rigakafi ai da shi da neman magani duk ɗaya ne domin neman sababi ne ko sababi ne ka iya amfani da sababin da shari'a ta tabbatar da kasancewa sababi ko ya tabbatar da kasancewa sababi shari'a kuma ta nuna jaizanci ba ta haramta ba shari'a idan idan gwaji ya nuna kaza na zama sababi gwaji ko da shari'a ba ta ce yi kaza ba amma ba ka da nufin da ya hana to za ka cigaba da rikar wannan abin a matsayin ne sababi yanzu gwaji ya nuna wato ainihin aspirin yana maganin ciwon kai gwaji ya nuna panadol da dangin su ana amfani da su wajen ko maganin mutuwar jiki ko ciwon kai ko na makamancin haka gwaji ya nuna allura ta ne ba tana maganin zazzabi gwaji ya nuna kaza duk wannan gwaji ne nuna to da ka binciki shari'a shari'a bata ce kai bata ce kar'a tun da shari'a ta yi shiru ya nuna abin ya zama gina tun da an gwada an gaina magani an gwada an gaina magani to kaga ya halatta gare ka karike wannan abin a matsayin ne saboda tunda shari'a bata hana shi ba ko da bata ce yi shi ba amma bata hana shi ba ya zama ja'izi gare ka kenan tunda da shari'a ba ta so kai da zai taimake sai ta hana ka to wannan shine kashi da sababi na farko wanda gwaji ya nuna tabbatuwarsa amma shari'a ta yi shiru bata ce kar kai ba duk da ko bata ce kai ba ya nuna ja'izi ne dan da ba a san kai da an hana ka da haka ka iya kenan na biyu abinda wato ainihin a zahiri baya ba sababi bane ba gwaji bai nuna yana zama sababin kaza ba sannan kuma shari'a kanta ta fito karama ta ce kar a yi shi sai ka zo ka rike shi kuma ya zama sababin kaza ka ka saba shari'a ka saba mai abin da yake alhis shi ne malamai ke buga misali da shi kamar layu da mutum zai daura a wuya a matsayin magani ko ya a kofar gida ko ya rataya a cikin mota maganin sosai kaga shari'a ta haramta layu saboda hadisin man allaka fa tamimatan faqad ashraka mun karanta shi a baya kaga rikon laya a matsayin sababin shari'a ta haramta maka dan haka bai halatta ba sannan mun sha ganin masu layu da layun su da komai kuma a yanke su da wuka ta kama su ba haka bane ba da laya da komai a kofar gidan ko kwalawo ya shige je sasa ya da laya da komai a jikin mota kuma a zo a hadari motar ta faɗi da laya da komai a jikin kaza kuma duk komai na faru irin wannan a sai rikon wannan abin a matsayin sababi na farko shari'a ba ta tabbatar da shi ba ta kore shi sannan kuma hissi ya nuna abin ba sababi bane ba a ce dukkan mutumin da ya rike wannan abin a matsayin sababi ya saba shari'a kuma ya saba mu hankali abin da yake tsabagen wauta ne kenan kun da da kyau wato dai kai abin da za ka kalla shari'a ta sanya wannan abin ya zama sababi ko ba ta sa ba kai shari'a ta sa shi ya zanto sababi shikenan in shari'a ba ta sai sai zan ta sau biyawa amma ko ba ta hana ba gwaji kuma zaka ko ba a gwaje yana magani ko baya magani yanzu shari'a ba ta ce kai maganin ciwon cikin toka ba amma gwaji ya taɓa nuna maka kuma cewa idan mutum na jin ciwon ciki sai ya jika toka cikin ruwa ya sha gwaji ya nuna haka to kaga ba za ka yi ba tunda gwaji bincike bai kawo cewa wannan yana magani ba sannan shari'a ba ta tabbatar kaga da zaka watsar da shi kun fahimci wannan al'amura guda biyu to dan haka rigakafi kaga ittikhazus sabab ne shi kuma dukkan ittikazu sabab matakan shari'a bata hana ba za ka iya yin sa gwaji ya tabbatar da amfani za ka iya yin sa to gwaji ya tabbatar da rigakafi na magani shari'a ko bata fito ta ce kar a yi ba kenan ya zama mai ya halatta dan da bai halatta ba da shari'a ta hana hasali ma shari'a ta tabbatar akwai abubuwan da a iya fahimtar da rigakafi karkashin su shine kamar yadda annabi ya sunanta mana yanzu mu kwanta barci mu karanta kul huwallahu da kul a'udhu bi rabbil da kul a'udhu bi rabbin nas kafa uku uku mu tofa hannu mu shafe jikin mu dan jin tsoron ne kar wani bai faru ba abin bai ga faru ba amma kai haka dan saboda me kare faru in za ka shiga ban daki za ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al khubus wal khaba'is kana neman tsari daga aljanu mazan su da matan su al khubus jam'i ne na al-khabith al khabais jam'i ne na khabisa wato muggan aljanu masu cutar da mutane saboda galibin muggan aljanu masu cutar da mutane suna zama ne inda datti ke bola da inda wuri ke wari ko tsami da haka ban ɗaki wurin zaman su da haka sai ake san mutum ya rinka karanta wannan addu'ar dan ya nemi tsari da su kai shiga ban ɗaki su cutar da shi an gane ko to kaga wannan kana addu'a ne kafin su cutar da kai amma dan wannan addu'a zai maka mai rigakafi wannan ce yin matsayin wanda ya ce da taimakon Allah da taimakon wane na samu abu kaza wannan shine a fahimta ta abinda muka rushe cikin abinda muka karanta ba za ka ce da taimakon Allah da taimakon wani idan ka ce haka kamar da Allah da wani suka hadu suka yi maka kaza amma idan a zuci kana nufin cewa Allah ka kawo shi a matsayin sana'al musabbib yayin da ka ambace shi zuciyarka ta halaro maka cewa shi ka kawo shi ne a matsayin sana'al musabbib wani ka kawo shi a matsayin sa na me sabab wanda kana itikadin dukkan wani sabab kuma la ta'sir lahu illa bi taqdiril musabbib wa mashi'atihi wa qada'ihi wa qadarihi in ka faɗi wannan to tauhidin ka ya ya kai inda wannan ka faɗa ya rage na mu ce lafazin da ya duk da haka a baki bai kamata ka yi amfani da shi ba ya kamata ka yi amfani da lafazin da zai bayar da wannan ma'anar da zuciyarka ta kudurce amma yanzu ko zuciyarka ta kudurce ma'anar da muka faɗa amma da baki wannan lafazin da ka yi amfani da shi yana da ihtimali da haka sai ka ajiye shi gefe guda ka dauki wanda ba da ihtimali ina fatan kun fahimta wani ce ba dan Allah ya sa wani ya zo ba da mun halaka an gane ko ko ba dan Allah ya sa wani ya zo ba da an kore daga makaranta mai ra'ayin game da faɗin wannan ba dan Allah ya sa wane ya zo ba da ban samu kaza ba kaga ya fara da Allah ta'ala kai tsaye kuma daga jin wannan jimlar ta nuna cewa ya kawo Allah a matsayin sa ne al-musabbib ya kawo wannan mutum a matsayin sa ne sabab shi kenan tauhidin ka ya tsira wannan babu lafiya ce saboda wannan jimla za ta bada wannan sakon Allah ya sa wane ya zo kaga wannan ba shi zo da kansa ba Allah ne ya sa shi ya sa shi a matsayin mai sababi abinda dai ake so kaga wanda yake baya da ilimi zai furta wannan kalmar mai ilimi kuma na iya furtata sai dai shi mai ilimi wanda ya fahimci karatun da muka yanzu in yi zo furtata zuciya suna kudurce da mai ma'anar da yake nufi amma an mi gama garin mutum wanda shi ba zuwa inda ake karatu kawai zai faɗa ne dan ya ji ana faɗa a garin su ba da itikadin komai a <laughs> zuciyarsa to kaga nan gudun ne dole sai da tauhidi kafin abin ya kubuta idan mutum ya ce ba dan Allah ya taimake ni wani mutum ya sama mana aiki ba da ban samu ba kamar wancan ne shi da wanda ya gabata baya kamar wancan ne wannan kuma yake cewa wanda shi ne mai tambayar karshe ina son dan Allah a taimaka min da abin da zan rinka yi domin na sami kyakkyawan har da alkur'ani da sauran ilimin addinin musulunci kamar hadisai da sauransu babu laifi ka zanto kana yin addu'a don Allah ma ya koya manzansa ya roki Allah ilimi hukun rabbi zidni yace ka ce ya Allah ƙara min ilimi Allah ya ce da annabi rinka wannan addu'a rabbi zidni ilma Allah ƙara min ilimi to wannan addu'a kuma ne sai ka rinka yin ta a lokutan da suka dace wanda shari'a ta nuna cewa lokaci ne da ake dacewa da ansa tambaya ansa addu'a kamar lokacin da ɗaya bisa uku na dare yayi na ƙarshe kenan kamar da ƙarfe uku zuwa sama ko hudu zuwa abin da yake fitowar alfajir ko fitowar rana kaga lokacin na addu'a ha kuma idan an kiran sallah a masallaci kamar yanzu kenan kafin ta da ikama shi ba lokaci ne na addu'a ha kuma wato ainihin bayan sallar la'asar musamman kuma ranar juma'a tun da ana maganar cewa ranar juma'a ko wata sa'a guda daya wadda bayan da za a yi bawa mummuni ya dace da ya addu'a ta gari cikin tafarki sai Allah ya ansa masa to akwai maganganun da dama wajen wata sa'a ce amma mafi ingancin zance ko zancen da dalilai suka fi karfi sansa kamar yadda Imam Ahmad bin Hanbal ya tabbatar ne bayan la'asar zuwa lokacin faduwar rana da yin la'asar zuwa faduwar rana a wannan lokacin sa'ar take to kaga mutum ya dace da wannan sa'ar yayi wannan zarfin zaman kenan sai kuma zarfin makan wato idan mutum Allah ya sa ya je maka ko dan umara ko aikin haji kaga kansa da marwa wuri ne na addu'a haka a dan arfa wuri ne na addu'a haka zaman da yake amina wuri ne na addu'a to da sauransu sai kuma halin da dan adam zai samu kansa a ciki shine halin kasancewar ka mai azumi na farilla ko na lafiya ko na rama ko na kafara halin na ansa addu'a halin kasancewar ka matafi daga nan kayi tafiya zuwa zariya zuwa Kaduna zuwa Katsina zuwa Sokoto zuwa ko ina ne wannan hali ne da ake ansa addu'ar mutum idan yana ciki da sauransu to idan ka dace da lokaci ko halin da kake ciki ko wurin dama ana ansa addu'a to sai kuma ka yi amfani da lafazza wanda ke nuna ladabi ga Allah idan ka zo addu'a farko ana so kai ma Allah kirari ko da ta hanyar faɗa alhamdulillahi rabbil alamin ne ballan tana ka ambata shi da kirari masu yawa sannan kuma kai salati ga annabi to sannan sai ka abin da kake da bukata da kuma kar ka roki duniya kadai lalle ka hada da lahira a ciki ne ba roƙon duniya kadai ya daga hannu ba abin da ya roka sai Allah kawo kayan daga kwatanin lafiya Allah kawo su kaza a Abuja za a yi kaza za a yi kaza har ya soke wannan bai wa kansa gata ba kai awa ɗaya kana roƙon addu'a kawai abin da kake roƙo kuɗi ba maganan gafara a ciki mukami kwangilar ka ta fito waye ya fito ba ka roƙi gafara ba wannan ai ba karamin tabewa bane ba to kwangilar ta fitowa baka takarda yau kuma ka mutu jibi ina amfani da kwangilar ta wani kai <laughs> amma da roƙon gafara ne ka roƙi gafara yau ka mutu jibi wato ka addu'a lokacin da ya dace kenan to da ka ko wajen aikin naji Allah ya zargi waɗanda suke roƙon duniya kaɗai ومن الناس من rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا sai Allah ya yabe su da nasibu mimma kasabu dan sun ce atina fi dunya hasana wa fil akhirati da haka suka roki bukatunka da lahira sannan suka sa a cikin bukatunka sai ka sa da ilimi to wannan idan kai wannan kuma addu'a din nan ita kadai ba kanta zaka dogara ba akwai addu'o'i da yake cewa na haddan qur'ani ana rawaito su daga Ali na Abi Talib ko Umar dan Khattab dukkan su bai ne ba ɗaya da inganta daga bakin manzon Allah dukkan su da'ifai ne to sai ka dage ta hanyar neman ilimi din sai ka ɗaukan masa mataki shi kuma neman ilimi abin da yake bukata dama himmar ka kai mai neman ilimin to zan to kai mutum ne mai himma sannan kuma ka samu malami haziki wajen abin da zai karantar da kai duk malamin da zaka karatu a wajensa ka tabbatar wannan abin shine mafi abin da yafi komai iyawa a wurinsa sai ka koyi wannan abin a wurinsa ko alal kalla a garin nan ba a samu yana cikin wanda da dan wa suka san kaza za a ce da wani da wani da shi a ciki to sai ka koyi wannan abun wurin sa saboda kasancewar ya kware a wajen zai maka zai ba dogon zangon da zaka yi wurin wani a gajeren zango zaka samu a wajen sa wannan yana daga cikin ababen da dama masu neman ilimi ba sa ganewa sannan kuma ka samu malami ya zanto yana da yalwar lokaci ba wanda ba da lokaci ba a nan gurin kuma da yawa daga cikin yan uwa sukan yi wa kansu hasara wajen neman ilimi za ka samu malamai guda biyu kwararru ne kowa ya kware amma dai wani ya shahara kowa so yake a ce shi ɗalibinsa ne yana karatu a wajensa wani ko bai shahara ba to sai ga ɗalibi a maimakon yi je wurin wanda bai shahara ba gashi ya san abin fa amma shi tunda bai shahara ba ruwansa da shi so yake sai dai wannan wanda ya shahara shi ma a lissafa shi cikin ɗaliban wani to wannan abin da zai haifar maka shine kaga wannan nan tunda kun yi yawa ba zai baka cikakken lokaci ba da wani ka samu wanda bai shahara ba sai bai baka cikakken lokaci abinda a can za a samu ba shi ne sai baka gaba daya to wannan fa'ida tana kwacewa dalibai da dama wajen harkar neman ilimi dabarar waye kamata ya karantar da ni ko menene abin da zan koya a wajensa da yawa daga cikin dalibai sai su mayar da daukan ilimin ma kamar yayi tunda ana yayin kaza su wani suna zuwa wajen nema bari da littafi na inje tun da farko ka rusa niyyar ka yayi ka tun da farko ka riga ka rusa niyyar ka sai to ba za ka ba da kyakkyawar kulawa game da karatun to idan aka samu himma aka samu dacewar malami sannan kuma aka samu littafin da ya dace dan eh, za ka samu a cikin fiqh ga littafi kaza ga littafi kaza to kila wannan littafin an fi saurin fahimta a wurinsa saboda mai shi yana da baiwar bayani sama da wancan littafin wannan littafin magana sa asali take wancan zaurantan magana karka ka bata lokaci wajen wancan mai zaurantan magana sai ya bata ma lokaci baka fahimci abin da zaka fahimta ba yanzu duk wanda zai karanta fikihun malikiya idan ya karanta ahlari ya karanta ismawi ya zo wa risala kyakkyawar fahimta ko ya karanta mukhtasar ba zai fahimci malikiya amma saboda mutane sun saba da mukhtasar shine karshe to shi kuma abin da ke cikin zaurantan magana da abin da ke cikin wancan shine a cikin sa amma bai yi sabon banda su zaurantan magana za a faɗa maka da kana daga nan gadon kai idan za idan zaka je bata ITC ɗaya zaka bi daga nan da ka fita daga bakin kofa sai gidan murtala kana zuwa gidan murtala wani titin yayi damo wani ya hagu ka sake bin wanda ya miƙe kana zuwa can Ibrahim wa zaka je wata magama ga wani titin ya miƙe ga wani ya bi damo shine Bello Road kana ban su nan har sai bata ga nan gurin bata ya kai ka ta gajeruwar hanya to idan mai muku ya ga dama shine risala ya buka dama wannan hanyar sai ina za ka ce yanzu ni bata zai daga ina kake ga dan kaya sai ce to shike ka kama hanya ka je wancan junction din na Sal'udu idan ka je jan sun da wurin za ga titi yayi yamma sai ka bi shi za ka je ta kofa sanan ta ka buga sai ka zaga wata jikin bayan ne ba sai ka zo za ka mike san talata da murtala har gidan murtala idan ka je gidan murtala din nan sai kuma ka bahagu sai ka shiga kofar nasarawa to akwai wani titi da ka shiga kofa mai wani mai dan rinci titin ya ka sai kenan da kasuwar rimi sai ka bi sai ka ji san za gama magamar hudu sai ka zo nan ne abin da dinkala kaza kaga nan ne a bata ma lokaci Eh, sai biyu da kai ta ado bayar duk ga motoci da gosulo da waye an zo sun ki shinkafa da menene sannan kai ka bata <laughs> kowanne bata ya kai ka amma wannan ya bi me gajerar hanya wannan ya bi abun nan to waɗanda suka ɗauka fikihu shine wannan lafazin sai su ɗauka an baka fahimci wancan baka fahimci fikihu ba shi ko ko baka fahimci wancan ba a ce tunda aka yi ka duniya baka taba aka yi ka a duniya baka taba karanta muktasar ba amma ka karanta waɗansu tafai na malikiya da za su kai ka kai tsaye zuwa ga abin da ake bukata sai ka gwanance a fiqh sama da yadda wanda ya wanda ya gwanance kawai wancan abin da zai ce ya iya muktasar kaga kaman keke ne wani ya iya mota bai iya keke ba shi ne iya motar nan fi zai shiga je Kaduna shi ko yana nan akan kekensa zai je Kaduna kaga aiki ya same shi ba haka bane ba jan aiki ya same shi to duk ɗalibai ko masu karantarwa musamman dai a nan dai kasar eh, Hausa ai in dai baka iya lawali ba to ba abin da ka iya muktasar ke ana ja ana kaza ana ja ana kaza ana ta zaurantar magana sai a kawo fi'ili a nan gurin ba za a kawo fa'ilinsa ba sai a wata wani shafin daban duk nan gurin abin da ke tsakiya jumla ita radiyya ce sai amfani wannan <laughs> ina ba ta kun fahimta abinda duk ke tsakiya jumla ita radiyya ce a kawo fi'ili bani lil juhur ba za a kawo na ibul fa'il ba sai bayan wajen su tsara biyar ko shida ko bakwai sai a kawo shi sai a kawo wata jumla sai a haɗe su da wuta kana tsammanin wannan fatan alama qabla ha koma ba da sai ka samu cewa ake wannan jumla ce fa ba ta da alaka da ma qabla ha to duk zarantan magana ne da gurin ta kawai amma menene ruhin abin da zaka fahimta kai ibadar da shi kenan ina ba ta kun fahimta da kyau to ga littafi zai taimaka ma wajen fahimta duk malamin da ka je wurin shi za ka karanta fiqh malikiya in ya kwarace da risala ko bai iya muktasar ba dauki risala a wajensa yadda wanda ya karanta muktasar zai fata kuma ma zaka fatawa idan kana son a faɗaɗa maka wani abin da zaka ce shi mai risala bai yalwata harshe kai ba in dai ka dauki wana sai mutum ya sauke wana sau goma mai muktasar bai kare ko sau ɗaya ba wana ɗan kuma fatawoyin ibn al-qasim da yawa imam malik kuma anan ne da waɗansu da cikin istihadat da su ma shine kawai kuma nan gurin ba wani magana ce ta ce ba sa'altuhu kan kaza ya ce min kaza sa'altuhu kan kaza sai kenan cikin sauki amma wannan ko kaza kaza kaza ka rika jin wadansu zuloli gujin gujin gujin gujin haka da sauransu to sai ka yi shekara ashirin baka iya lawalin ba baka iya malikiya ba ko ka iya lawali amma baka iya malikiya ba yanzu ka kware wajen muktasar to amma malikiya shine ka gane da an kawo kaza akan wani asali aka gina ka gana da usul na mazhabar imam malik guda goma sha biyu ka musu kyakkyawar fahimta shine amfanin karanta usulun fiqh da kuma qawaid fiqhiyya ka musu kyakkyawar fahimta da an ce kaza ka san wani yare suke nufi saboda akwai usul da suka gina mazhabu akai to wannan shi ne abin da ka yi sai ka samu abin nan kuma inda hali ka bar garinka ko kuma dole ku dan yi nesa da abokananka duk da abokai da yawa ba zai iya yin karatu ba saboda yawan ziyara da yawan hira wancan na bukata ka bashi minti talatin ku yi hira wannan ka bashi kuma kowane aboki sai ga akwai nau'in hira da kuke da shi wanda wani bai sani ba sai ku akwai ta gaba gari ko biyar gurup ɗin ku da ya dama wannan kowa sai an hada za a ce kaza amma akwai abin da sai kun killace da wani yawa maganin da muka fara ran nan duk sauran ne ba su sani ba sai wancan ma kuna da magana da kuka falo ran nan har ku mutu wannan magana haka take ba ta kariya dan wata ta kare wata za ta taso to sai ka rage abokai ba ba za ka yi da su ba amma za ka sassauta haduwa da su liqa'un nas laysa yufi bi shay'an siwa al-iksar min qilan wa qala wa qallil min liqa'in nas illa li asad al-ilmi aw islah dini yake cewa haduwa da mutane ba abin da yake hadawa kawai sai da ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce wancan sun ce yace ka rage haduwa da mutane sai fa abin da yake za a gyara addini ne ko kuma za a gyara mutane guda biyu masu husuma la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dhalika ibtigaa mardati Allah fa sawfa nutihi ajran azima to sai ka rage abokanai in kun haɗu haɗuwar da ba gaba ake ba amma ko ba kullum ana ta hira mara amfani ba shi yasa waɗansu malamai idan ka zo nan kana gari kana bako ka tsaya kai ta karatun ka ba wanda ya san ka ba wanda zai faɗa ma ko mutuwa ballantana ɗaurin aure ballantana kaza ballantana kaza ba wanda ya san ka ba wanda za ka je ka dubo dan baka san kowa ballantana wani ya rashin lafiya sai ka dubo shi da ka zauna ka zama ɗan gari to kana da abokanai da yawa kana da abokanan mu'amala yau a cikin kawana baya da lafiya gobe matar wani ta haihu jibi za a yi wa dan wani aure ko wani zai wa isa aure gata za a yi kaza jibi za a yi kaza yau ana kaza yau ana dubiya gobe ana kaza wannan duk sun yi maka lokaci shi sa malamai masu dabara a da sun je gari sun zama an san su sai su tashi da garin kuma sai wani garin inda ba a san su ba saboda garin da aka san ka in za ka yi karatu da garin da ba a san ka ba garin da ba a san ka ba abin da za ka karanta cikin wata ɗaya in garin da aka san ka ne sai ka wata biyar ko shida kana yi wani ma shekara yau ka zo makaranta gobe ba za ka zo ba yau ka zo makaranta gobe ba za ka zo ba haka za ga ana yi idan ka duba cikin sahun gaba ko wadanda suke masu himmar da sa a yi darasi arba'in bai taɓa yin fashi ba amma ko wanda zai zo na ya yi kabbara gobe idan an zo kuma baya nan abokanansu sun gashi wani wuri wani ma ya tafi zance wani ya tafi kaza samari kar ku sai na abin nan ku na fallaka ku haka dai saboda an san ka da yawa su ma sun sabi to wannan zai taimaka wa ɗalibi wajen neman ilimi kasancewar abokananka ba ta da yawa ko ka da su ba ta da yawa daga nan kuma sai guzuri shi kuma guzuri ko dai kana da shi ko wani ya taimaka maka idan mutum iyayensa na taimaka masa ko wani wa ko kani to wannan ba karamin taimako bane ba sai kai amfani tun kan wannan taimakon ya yanke kai karatu mai yawa dukkan wanda ya yarda a matsayinsa na uba ko dan uwanka ko wa ko kani ya ka je gidansa ya karba abinci sa uku to wallahi ba karamin taimako ya maka ba tun kafin a je lokacin da ya gajiya ko ya kasa ko nan sun iyalinsa sun karu to kai kuma sai ka amfani da wannan damar kai ta karatu in ba ka da wannan ka nemo wata yar karamar sana'a kana yi lokacin da na shiga gamman arabic teachers college gwale ba ni da abin da zan dinka uniform wani malamin mu ba musire yana koyarwa a can markaz egyptian cultural center ya bani naira ashirin da biyar su ne abin da zai ishe ni in sai yadi na kaftani doguwa da hula da komai har da kudin ɗi bisa da cewa kowane wata zan shi naira biyar har in samu in biya cikin wata biyar da tsari na da safe zan tafi makaranta idan na taso da azhar kuma zan je in yi dinki na na kwado da lizami akwai lokacin da nake yin wanki da guga dan in samu abin da zan ci da haka har na ga makaranta ko wanki da guga ko dinkin kwado da lizami ko kura ko kufta lokacin karatu na daban kuma lokacin waɗannan ababen daban a daidai lokacin da na sanya damarar dole sai na yi karatun kuma sai abokan na ya kasance dole mu rabu da juna saboda yawancin hirar da za a yi wannan ba za ta taimaka mun ba malamin da nake zuwa ina koyon tijidi a wurinsa wani ba musire sai ya sa mun ka'ida ni ne dan cefanansa zai mun karatu kyauta ko me amma kullun zan je masa cefane in yanke masa wadansu kaya idan duk ne yadda da wannan ka'idar in yanke masa kayansa in yi masa cefane yanzu kuma in yi masa wanke-wanke shi kuma zai bani awa ɗaya da rabi na karatu in karanta izu ɗaya ya ji ya gyara min tajwidin da ke ciki ya bani ka'idoji ne in sake karanta izu da haka har muka sauka ne ka sake sauka dai ku dole sai ka tsara wannan ko kana da mai maka ko kai ka san yadda zaka yi wa kaiwa kanka dan dole sai ka abinci ka bukata abinci sau uku a ne amma wani ya taimaka ma ko kai ka san dabarun da zaka yi ko da ko da ko ne amma ba yadda zaka ce kana san ilimi kuma ba tare da wahala baka same shi ba har kai baka san wahala baka sami ilimi gara makar ka ɓata lokaci تمنيت أن تصيب فيها مناظرا بدون عناء <laughs> والجنون فنون me so kake a waye gari da yamma ka zama wani kwararren malamin fikihu da zaka ce a ce cikin fikihu amma ba tare da wahala ba shine ce wal jununu fununu hauka ma kala kala ne kai ko irin da kake hauka kala kala ne kuma irin da ka haukan kenan to da haka nake ƙara zaburar da yan uwa dalibai musamman kamari wanda suke da ƙananan shekaru ba ka riga kai aure ba matsalolin rayuwa ba su fara maka yawa ba mutum ya dage da karatu yanzu kafin dole ka aure da kana buƙatar ya mace kuma ko ba za ka je ka aika zina ba a matsayin ka na mai jin tsoron Allah to kuma idan ka aure akwai halalu a ciki akwai maganar tefali akwai maganar kaza duk waɗannan ne za su iya hana ka karatu in ma kuma ka ƙin aure ka tsaya a haka kana ta yin azumi tunda annabi ya ce samari na iya yin azumi kai kuma kaga azumin ka yi kana nan kila ka ya rasu a barka da jin kannan ka a lokacin dole ka koyi sana'a ko da baka iya ba maganar karatu ka tashi daga aiki kuma ai ana maganar me za a ce aiki maganar me za a haddace to tun kafin wannan lokacin ya zo maka za ka yi karatu ina jin takaici in ga saurayi samari da suke da rarar lokaci a yanzu ba sa yin wannan karatu sai hira ka ga mutum yana da rarar lokaci amma ko da makaranta shi ba zai zo ba sai dai duk lokacin da ya tabbatar malam ya zauna kan kujera kullum malam zai riga shi zuwa malamin da zai karanta da shi shi zai riga shi zuwa amma shi na ganin ya leko a malam bai zo ba kawai sai ya tafi sa kaga ilimin baka kimanta shi ba ka bashi daraja ba kaddara malam bai zo ba sai ka shigo sai kai tahiyatul masjid cikin masallaci kana wurin da Allah ya fi kauna a duniya sama da ko ina shine masallaci kamar da annabi ya faɗa sai ka koma gefe kana bitar karatun jiya abinda baka fahimta ba sai ka fahimta abinda ka fahimta sai ka haddace wanda ka haddace ka kara haddacewa abinda ka haddace sai ka kara nanatawa ko ka haddace akwai sai kana muzakaran sa yadda ake muzakaran qur'ani akwai abiyat irin wanda muke harda na ilimi lokacin da muke madina yadda ake muzakaran qur'ani haka mutum ke muzakarar su kuma suma akwai littafin da zaka haddace a waƙe manzuma ne dole ka ba kanka duk sati biyu kuma sai ka bi ta sa yadda qur'ani duk kwana kaza sai ka sauka shi kuma duk sati biyu sai ka bi ta sa saboda ilimi ya zauna an ba ka ba ilimi ba zai zauna ba wannan shine abin da ya kamata mu fahimta kuma Allah su ba mu ilimi mai amfani kuma Allah arzuta mu da kyakkyawan niyya wajen neman ilimi